me ya faru ne wacce zan ma bayani Assalamu alaikum. Muja muja muja. kuma yana cikin rudani abokina dan zuciyata tana gab da bugawa mutakar aka ce na rasa halima lalle ka a cikin sha'aninka akwai ban mamaki kuma ba zan hana ka soyayya da halima ba kai me kike kokarin yi in ba tilasta ni in yi abin da ban yi niyya ba zaka iya tafiya zuciyata ta kamu da tsananin kaunar ka ya kuwa umman samarin ne duk mayo da rani yaro dan arziki mai kaunar ki tsakani da Allah kamar ransa zai fita tunda mazan kin ne da su ƙwarya ta kwankwasawa hakka daji dan shine kada ciwon damuwarta yau ina jira ki ce min kina so ka bani yan canjika ka fanshi yan canjikan ci gidan ku. me ko tai wallahi zuciya ta ka mata fashi zan iya auren jahilin dan namijin ashkau ya su ya su ya su kuwa ce da fatar akuya in tai wari dai ma ji. ma mahaifiya ta bata fi jahila ba kafin zuciya ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim mabudin ilimi ne